سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi 29 ga watan jumadal ula a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan biyu a shekara ta 2017 miladiya makon da ya gabata mun fara karatu cikin suratul talaq mun tike da ƙarshen aya ta uku cikin surar fadin Allah madaukakin sarki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب يوزا متاشي فركون آية تهدو فدن ألا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم كما وانا شيني درس نبي أتشن سورة يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله bala yace walamma anha ta'ala al-kalama alal talaqi bayan ubangiji madaukakin sarki ya karkare magana game da saki a farkon sura da yake bayani ta yadda za a yi saki da yace idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna li'iddatihin wa ahsul idda to bayan Allah ya karkare wannan magana shara'a fi bayani li'iddati sai kuma zai shiga cikin bayani game da idda irin zaman da mace za ta yi bayan an sake ta gwargwadon ta sake yin wani auren malai ce waqtilafiha da bambance bambance da ke cikin idda biqtilafi ahwalin nisa wanda kuma ya danganta ne da bambancin da ke tsakanin matan akwai macen da take jini akwai macen da bata jini akwai macen da bata jinin ne saboda ta girma akwai macen da bata jinin ne saboda kankanta bata fara ba akwai mace mai ciki to da wannan bambance bambance da ke tsakanin mata ya sanya idda su ma tana da bambanci فقال تعالى Allah الله sarki ya fara da cewa walla'i ya isna min almahidi lalle matayen da suka ɗebe tsammanin jinin haila bale ce la'i bi hamzin wa ya'id la'i an karanta da alhamza da kuma ya la'i ya ce wa kuri a bila ya'in a wata kira'ar babu ya'un ɗin walla'i kuma wannan kalma ta maimaita sau biyu a cikin wannan sura anan walla'i ya isna min almahid min nisaikum can gaba walla'i lam yahidna to yadda aka karanta anan la'i da alhamza da ya haka ma a can ana karantawa la'i da alhamza da ya a wata kira'ar la'i da alhamza babu ya anan da kuma a can da haka Allah ya ce wallahi ya isna min almahid lalle wa'annan matan da suka ɗebe tsammanin jinin haila suka daina yinsa ko kuma ba su fara yinsa ba to su babu lissafin sama a cikin idda su kwata-kwata malamai suka ce wannan ƙarin bayani ne na abin da ya gabata a farkon a cikin suratul baqara wanda shi ma can an yi magana akan idda ta mace idan an sake ta ubangiji madaukakin sarki ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun matan da aka sake su kuma suke jinin al'ada to iddar su shine su yi jini sau uku to wannan sai ya haifar da tambayoyi ga matan da su kuma ba sa jinin ko dai sakamakon kankanta ko kuma sakamakon girma domin akan iya aurar da mace ko da bata fara jinin al'ada ba wannan shine abin da musulunci ya tabbatar ba abin da turawan mulkin mallaka suke so su kimsawa wasu daga cikin mu ba suke musu barbarar tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri yarinyar da ko jinin al'ada bata fara ba nana Aisha ya aure ta tana shekara shida ya tare da ita tana shekara tara hadisi cikin sahih bukhari ɗaya daga cikin malaman malikiya Ibn battal hafiz ibn hajar ya hakaito maganarsa a ƙarƙashin wannan hadisi yake cewa a musulunci halal ne a ɗaurawa hatta jariri a aure babu wata shekara ta aure tarewa ce ba a yi sai bayan yarinya ta isa amma ɗaurin aure tun tana jaririyarta ana iya ɗaura mata aure kuma za ka samu fulani suna yin wannan yarinya tun tana jaririya an ɗaura mata aure amma ba za a tare ba sai yaushe sai ta girma ta isa tarewar sai a tare da ita wannan ba laifi bane ba amma turawan mulkin mallaka su suke cewa ba a auren yara ƙanana amma kuma fa ba su hana zinar yara ƙanana ba su a ƙasashen su ana samun yarinya under age yar shekara shida ma a ce ta yi ciki a firamare abokin zamanta na aji ya yi mata ciki to kaga kenan ba wai saduwar suke hanawa ba hasadar da suke mana shine mu addinin mu ya tsabtace mu ya nuna mana ka'ida ta auratayya wacce da ita ce ake samun daraja da ɗaukaka ake samun tsarkin nasaba to amma su wannan shi suke mana hasada inda maganar saduwa ce matan da aka sadu da ita da aure da wacce ba sadu aka sadu da ita babu aure duk ba an sadu da su ba me yasa waɗanda ake zina da su babu aure su ba sa cutayyoyin fitsarin sai a ce dole cutar yoyon fitsari misali sai wacce aka sadu da ita ta hanyar aure kaga wannan ai akwai wani abu wanda yake lauje a cikin nadi burin su shine mu zama tumakai kamar yadda suke tumakai mu zama yan bunsurai kamar yadda suke yan bunsurai dan bunsuru shine babu bambanci a wajensa da uwarsa da matarsa wata rana bunsuru ya fito ya ga wani akan hanya yake da Allah kaga matata ya ce a ban ga matarka ba sai dai naga ga babarka da yayarka da kanwarka yace kai sha ka sha sha su ne to fa irin waccan rayuwar ake a can irin ta suke so mu kuma mu yi a nan mu nan in ka zo za ka iya tantancewa wance baban wane ce wance yau wane ce wance kanwar wane ce baba babu aure ya babu aure kanwa babu aure amma su in ka je duk abin ɗaya ne kamar gakken tumaki ubangiji ya ce ula'ika kal an'ami balhum abal wa'annan mutane da kuke ganin su kamar dabbobi suke bal ma sun fi dabbobi sakarci da shashanci hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila wallahi kamar dabbobi suke sun fi dabba hauka mutumin da bai san ba wace ce uwarsa wace ce matarsa kowace in sha'awa ta kama shi zai iya zaike mata miji wai ya zo ya tarar da matarsa da wani wai sai dai ya choosing ɗinsu ya tafi wai kare shiga rayuwarsu in ba haka ba za ta kai shi kara wajen yancin ɗan adam wani wani irin yancin dabbu ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya tsara mana shari'a ne don mu bambanta da dabbobi ya yi mu mutane ne ya ba mu hankali don mu bambanta da dabbobi to amma su kafirai ba su fahimci wannan ba sai suke ganin duk abin ɗaya ne duk babu bambanci to da haka ubangiji subhanahu wataala ya halatta a iya auren mace tun tana karama Ba ta isa jini ba to irin wannan macen kuma in aka aure ta kuma ya yiwu aka sadu da ita ko ma ba a sadu da ita ba sai miji ya sake ta shin akwai wani hukunci a kanta akwai hukunci a kanta in an sadu da ita za ta yi idda to amma idda ta tunda ita ba ta jini za ta yi idda ne da watanni ba da jini ba kamar macen da ta manyanta shekaru suka ja har ma ta daina jinin al'ada sai kuma mijinta ya sake ta to ita ma wannan iddar ta ba da jini bane za ta yi shi ne da watanni kenan kaga wannan ayar tana ƙara bayani akan waccan ta cikin suratul baqara ta cikin suratul baqara tana magana akan iddar masu jini yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun matan da take jini in an sake ta za ta zauna har jini uku ko har tsarki uku da jini uku da tsarki uku duk magana ɗaya ce domin sai an yi jini ake tsarki in babu jini babu tsarki da haka ubangiji ya ce a zauna jini uku ko a zauna tsarki uku a fassara wasu malamai in mun ɗauka ƙur'u ɗin bi ma'ana at-tuhur ko kuma in mun ɗauka ƙur'u ɗin bi ma'ana al to kaga kenan waɗannan matan da su ba sa jini su bayanin su ya yazo anan wanda malamai suka ce sanadiyar sauka wannan aya bayan waccan ta sauka ne matan da ba sa jini su kuma suke tambaya to mu kuma fa mu da ba ma jini in an sake mu ya zani to shine Allah yake bayani anan wallahi ya isna lallai matan da suka ɗebe tsammani minal mahidi daga haila mala ya ce minal haidi mahid da haid a nan ma'anarsu ɗaya ne kamar yadda a can a suratul baqara ubangiji ya ce fa'tazilun nisa'a fil mahidi mahid alawzani maf'il ana nufin wajen fitar hailar amma anan mahid ana nufin ita kanta hailar kenan haila ana iya kiranta da suna mahid sannan mafitar haila kuma ana kiransa da suna mahid mahid ta bakara mafitar haila fa zulin nisa fil mahidi ku nisanci mata daga mafitar hailar su lokacin da suke al'ada kada ku sadu da su amma anan wallahi ya isna min al mahidi ay min al haidi matan da suka ɗebe tsammani daga zuwan jinin al'ada a tattare da su ko dai ba su fara ba ko kuma sun yi sun gama min nisa'ikum daga cikin matayenku inir tabtum in kuna kokwanto ai shakaktum kuna shakka fi iddatihin game da iddarsu malai ce wa da bihi li muwafaqatil waqi an yi kaidi ne da cewa inirtabtum in kuna kokonto saboda kokonton ya auku ne an gane ko domin mata marasa al'ada su sun shiga kokonto sun shiga rudani mazan su ma sun shiga kokwanto sun shiga rudani su yaya idda su za ta kasance to shine Allah ya ce in kuna shakkar iddar ire-iren waɗannan mata waɗanda su ba sa jinin al'ada to ga yadda bayanin su yake an gane ko malaki ce fala mafhuma lahu dan karka dauka cewa sai in kana kokonto zaka yi aiki da wannan hukunci in ko ba hukunto akwai wani hukunci na daban to ba haka ake nufi ba asali abin da ya kawo batun kokonto dan asali an yi kokontan ne an gane ko sai Allah ya ce fa iddatuhunna to su irin waɗannan matan iddasu in an sake su salasatu ashhurin shine su yi wata uku ma'ana mace za ta zauna wata uku to shi kuma wata koyi ashirin da tara koyi talatin malamai suka ce sai ta ɗauki mafi cikar Shi ne talatin da haka kenan macen da aka sake ta alhalin ta daina jinin al'ada ko bata fara ba iddata shi ne ta yi kwana casa'in domin talatin sau uku shi ne casa'in da zarar ta yi kwana casa'in shi nan sai ta yi aure ta gama idda shine salasatu ashuru ubangiji ya ce wallahi lam yahidna hakanan matan da kuma ba sa haila allazi allahi ya isna waɗanda suka daina. lam yahinna waɗanda ba su fara ba malai ce hinna saboda kankantar shekarunsu ko saboda wata matsala ko larura da ta faru gare su domin sau da dama wata larura takan iya samun mace jinin ta ya ɗauke baki daya a irin wannan yanayi in an sake ta in dai bincike na likitoci ya tabbatar da cewa jinin ya tafi kenan ba zai dawo ba to al'ada iddata za ta yi ne da watanni ba za ta jira kuma jini ya zo ba domin jinin ya tabbata cewa ya tafi kenan wannan yana iya faruwa sakamakon wata rashin lafiya ko sakamakon wani yanayi da ka iya faruwa ga mutum da haka su ma fa iddatuhunna iddar su mata kanana wanda ba su fara al'ada ba salasatu ashurin su ma za su yi wata uku ne malai ce wal mas'alatani waɗannan mas'aloli guda biyu fi ghairil mutawaffa anhunna azwajuhunna ana magana ne akan matan da ba ta kaba suke yi ba ba mutuwa aka yi aka basu ba a'a matan da aka sake su domin idda akwai ta takaba iddatul wafat an gane ko idan miji ya mutu ya bar mata za ta yi idda to nan shi ma akwai hukunce hukunce akwai bayanansa shin macen da take mijinta mutuwa yayi idda ta ɗaya ne da macen da mijinta ya saki ta a'a shine malai yace waɗannan maganganu guda biyu da muka yi na macen da take jini da macen da bata jini in tana jini jini uku in bata jini wata uku wannan in sakatta aka yi ba mutuwa aka yi aka bata ba amma in mutuwa aka yi aka bata to nan ta kaba za ta yi idda ta wafati ita kuma idda wafati sananniya ce ubangiji ya ce wallazi ne wallazina yatawaffawna ya baruna azwajan ya na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra mazan da suke mutuwa su bar mata a cikin ku to matan nan ba za su yi aure ba sai sun yi wata hudu da kwana goma sawa'an suna jini ko ba sa jini wata hudu da kwana goma bambancin kawai shine idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki to a lokacin da mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki ta kabarta ba shine wata hudu da kwana goma ba kamar yadda aya za ta faɗa a nan gaba haka nan lokacin da mutum ya saki matarsa tana da ciki nan ma iddata ba shine jini uku ba ko kuma wata uku ba aya za ta yi bayani game da iddarta a nan gaba da da haka malai yace fi ghairil mutawaffa anhunna azwajuhunna banda waɗanda mazan su suka mutu suka basu amma hunna su ko waɗanda mazan suka mutu suka basu fa iddatuhunna ma fi ayati yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin idda su shine abin da yazo cikin ayar da muka karanta ta suratul baqara arba'ata ashhurin wa ashra malai yace kadhalika al mutallaqa haka wacce aka sake ta allati la yata'allaqu amruha bi shakki wadda ba a kokonto game da ita wa hiya zatul aqra'i ko iqra'i ita ce wacce take jini fa iddatuha thalathatu qurun ita ma iddata shine jini uku wa ghairil madkhul biha macan kwa da aka sake ta tun ba a tare da ita ba ba a sadu da ita ba la iddata alaiha fi talaqi in sakatta akai babu idda akanta amma idan mutuwa mijin yayi to ita ma akwai idda akanta misali mutum ya daura aure da matarsa kan a tare sai ya mutu to anan dole za ta yi masa idda sai dai iddar ba ta saki bace iddar ta takaba ce dole sai ta yi masa wata hudu da kwana goma domin ita ta kaba iddata shine jimami da kuma riƙe alkawarin miji shine kawai an gane ko to amma idan mutum ya tsauri mace kan ya tare da ita kan ya sadu da ita sai ya sake ta to anan kwata kwata babu mutum idda idza nakahatumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama alay fama lahum alaykum fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatuhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ubangiji ya ce wa ulatul ahmali ma'abuta ciki kuwa daga cikin mataye ajaluhunna lallai su idda su in qida'u iddatihinna malaiti abin nufi karewar idda su mutallaqatin aw mutawaffa'anhunna azwajuhunna sawa'an waɗanda aka saka daga cikin ne ko waɗanda mazan su suka mutu suka basu ne an hamla hunna shine su haife cikinsu. idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki da ta haihu ta gama ta kaba malamai suka ce da yanzu aka zo aka gaya mata mutuwar mijin a yanzu sai naƙuda ta kama ta saboda fargaba a yanzu sai ta haihu ta gama ta kabarta in ta ga dama cikin waɗanda suke masa wanka za a je a jana'iza ta ce a haɗa da ɗaurin aure na kuma ba ta yi laifi ba amma abin da ake jira ya riga ya kare ko ba haka ba ba ya ce ai bikin magaji baya hana na magajiya ko ana bikin duniya ake na kiyama abin da nauyi a wajen mu amma a wajen Allah ba nauyi kuma shine shari'a ka je ma nauyi ka ji bai ma nauyi ba ubangijin da ya fi ka sanin me rai da kimar rai haka yace ayi shi yasa da yawa daga cikin sahabbai yau matansu suka mutu gobe suka daura aure aka ce ya haka suka ce muna kunyar mu ma kar mutuwar ta zo ta same mu mu je wa Allah gwagware ba ba magana ta kare ba wata daga cikin sahabbai mata mijinta ya mutu sai wani dan uwan miji ya je gaishe ta sai ga ta ga da kwalliya ga gwalagwale ga kaza yace ya kwana biyu da mutuwar dan uwana na ganki shar tace to me za a jira ai ni na haihu ana gaya mun ya mutu washe gari na haihu na gama ta kaba sai ce ni ban yadda ba sai na je na tambayi annabi ya je tambayi annabi manzo Allah ya tabbatar masa da cewa ta yi daidai ai ta gama ta kaba takaba ke hana ta ta kwalliya da kaza da kaza wanda wannan takabar in tana da ciki da ta haihu ta gama ta in ba ta da ciki ne to shine sai ta yi arba'ata ashirin, wa ashra hudu da kwana goma Zaka haka ubangiji ya ce an yaba an hamlahunna iddar mai ciki sawa'an sakatta akai sawa'an mijinta ne ya mutu ma'ana idda saki ce ko takaba ce shine ta haifa cikinta to anan malamai suka ce amma ko da a ce cikin nan da ta haife bai zo da rai ba ko da a ce bari ne domin wani cikin ba dole ne a haife shi ba zai iya yiwa ya zube a yi barinsa wani cikin zai iya yiwa a haife shi amma bai zo da rai ba duk ya shiga karkashin an ba ana hamla hunna ta haifa cikin amma sai dai in bari ne da sharaɗi guda biyu ko sharaɗi guda ɗaya shine tabbas ya bayyana cikin barin alamar halitta domin akwai barin da zai zo guda-gudan jini ne akwai barin da zai zo majina-majina ne to irin wannan barin ba a gama idda da shi ba a gama takaba da shi idan mace mijinta ya mutu ana gaya mata wane ya mutu fargaba ta sa sai ta barin ciki amma abin da ya zubo mata na barin gudajin jini ne to har yanzu bata gama ta kaba ba arba'ata ashirin wa ashira suna nan suna jiranta an gane ko ko ta barin amma majina majina ta zubo mata har yanzu dai bata gama ta kaba ba amma sai ta barin abin da ta barin dan tayi ne an fara masa halitta in ka kalle shi zaka iya dan gane nan kamar shaf ne na hanci ko ido ko alamar hannu amma dai ba a cika halittar ba amma dai teɓarinsa matukar ya bayyana ana iya gane wasu alamomi na halittar ɗan adam a jikinsa daidai yake da wanda aka haifa cikakke wajen ɗaukewa uwarsa hukuncin idda sawa'an idda ta kaba ko idda saki wannan bisa ga ijma'in malamai babu wanda ya saba a cikinsu da haka ubangiji ya ce an yadda ana hamlahun da zarar sun haife cikin su sun gama idda su ta saki ko ta takaba amma da sharaɗin abin da suka haifa din ya zama ya zo da sifa ta ɗan adam ko wata kamanni da suke nuna halitta ta fara bayyana a ciki wa man yattaqillaha duk wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa fi amrihi wa nahyi cikin umarni da hani yaj'al lahu min amrihi yusra ubangiji zai sanya masa sauki cikin al'amuransa ma'ana in ka bi waɗannan dokoki da ake gaya maka da ma wasun su na shari'ar musulunci sai ka zauna lafiya ba wata wahala a cikinka ba kunci a rayuwarka baka damu kowa ba ba wanda ya dame ka amma matukar ka ce ba za ka bi abin da Allah ya shar'anta ba kila yayi ma nauyi kila bai dace da al'adar garinmu ba kila mu muna ganin zamani ya canja to jefa kanka za ka yi cikin wahala domin daga kin gaskiya sai bata fama za ba'da al-haqqi illa ad fa anna tusrafun da haka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa bayansa in suka bi shi za su samu sauki amma in suka kauce masa kuma fa za su fada cikin wahala domin yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa ubangiji manufarsa kullun shine ya sauƙaƙa wa bayansa dan ya san suna da rauni to duk wanda ba Allah ba duk wanda zai shar'anta wa dan adam wata doka sai kaga a ciki akwai son zuciya akwai danniya akwai murdiya akwai kuntatawa da azabtarwa amma Allah ne kadai idan ka sai adalci ne zunzurutu ba za ka ga inda ake nuna son kai ba shugabanni akan mabiya ba za ka ga inda ake nuna tsantsar tausayi da kuma son kai ba a duba bangaren talakawa a manta da shugabanni duk wata doka da ka duba a duniya ko dai ga ta nuna son kai ga shugabanni ta cuci talakawa inda dai ba ta Allah ba ce ko dai kaga ta nuna tsananin tausayi ga talakawa kuma ta cuci shugabanni yanzu idan ka ɗauki tsarin abin eh, capitalism na Amurka. Za ka ga tsantsar son kai ne da cutar talaka a ce gwamna idan ya gwamna ya gama har ya mutu ana biyan sa albashinsa ana nanata masa kuɗi ana ninnin kamar amma kai da baka shiga aikin gwamnati ba kuɗin fa kai da shi duk ɗaya kuke duk ƴan ƙasa ne ku kai ko su biyar baka da shi dan majalisa wanda yayi sau ɗaya yayi sau biyu yayi sau hudu yana da permanent allowance ɗinsa har ya gama ko ya je majalisa ko kar ya koma ko ya zarce ko kai ya zarce albashinsa zai zai zo masa ya ci ya ci haris ku har ga dammin kulli makan amma kai baka je ba jalisa ba baka da ko sisi duk iliminka shi ko ko sakandireriyan ne ko dan daba ne ma aka yi juyin juya hali ya tsallaka wannan kuɗin zai ta samu kai kuwa duk iliminka ko kai ne mangwafat ba ka da ko sisi a ciki kaga wannan ai zalunci ne to idan kuma ka ɗauki tsarin kwaminisanci na rasha shi kuma sai ka ga cutar manya ne da taimakon talaka a rasha ba za ka yi kuɗi amount kaza ba a rasha duk mallaka ta gwamnati ce duk wanda ya wuce kuɗi kaza me laifinka dan yi kuɗi ka haure kaza a kwace kuɗin a yanka ka me laifinka da ka kana ji kana gani wani lokaci kuɗin ka dai ka fito ka zubar da su dan in an sami ka da su bala'i halak malak ɗin kafa ba wai na sata ba to amma idan aka zo cikin alkur'ani sai ka ga adalci mai kuɗi ya rike kuɗinsa talaka ya dangana akwai abin da yadda mai kuɗi zai haka talaka zai ba bambanci ko ba haka ba wannan shine addinin musulunci wannan shine adalci wannan shine ubangijin da ya halicci mutane kuma ya musu adalci alhakamu al'adalu Allah kenan subhanahu ta'ala. da haka ya uwa mu gamsu mu yadda mu miƙa wuya ga Allah cikin biyayyarsa anan ake samun sauki da hutawa bahaushe ya ce bin Allah maganin wayo Allah amma duk wanda ya ƙiya ba Allah to sai yayi wayyo Allah ko a duniya ko a lahira ko duka biyun Allah ya tsare mu ubangiji ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dukkan wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa to Allah zai sanya masa sauki cikin al'amuransa fid duniya wal akhirah a duniya da kuma a lahira sai Allah ya ce zalika wannan abu da kuka ji an faɗa malai ce ai almazkuru fil idda abin ambato cikin batun idda amrullahi umarnin Allah ne ai hukumuhu hukuncinsa ne zartacce cikin bayinsa anzalahu ilaikum da ya saukar da shi zuwa gare ku mislu baqil ahkami kamar sauran hukunce hukunce na alwala da na sallah da na kasuwanci da na komai ɗaya suke da wannan domin kada wani ya ɗauka cewa zai bi Allah a wani bangare amma a wani bangare ba ruwansa da Allah kamar yadda wannan shine abin da ake kira da ilmaniya fasluddini anid daula suke cewa in ka zo masallaci to ka ba Allah amma in an tafi ofis kai kake da damar ka tsara yadda kake son ofis ɗinka ya kasance in an tafi kasuwa ba ruwan Allah da siye da siyarwarka ma lillahi lillahi wa ma lil qaisara lil qaisar na Allah na Allah ne namu ma namu ne a'a komai na Allah ne a kasuwanci ka ba Allah a ofishinka ka ba Allah a masallaci ma ka ba Allah Allah a gida Allah a kasuwa Allah a masallaci a ko ina ya sa mana dokoki in muka bi za mu zauna lafiya an gane ko to da haka wannan hukunce hukunce na batun iddan mata da sauransu daidai suke da hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi da hajji da tauhidi domin dukkaninsu daga Allah ne duk shi yace ayi in ka saba masa anan zai kama ka kamar yadda in ka saba a can ma zai kama ka in ka bi shi anan zai maka rahama kamar yadda in ka bi shi a can ma zai maka rahama udkhulu fi silmi kafa a shiga addinin musulunci kai da kafa kenan malai ce mislu baqil ahkami fi jami'i mayadinil hayati kamar sauran hukunce hukunce a dukkan fagagen rayuwa wa man yattaqillaha lalle fa wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa yukaffiru anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa zunubansa wa yu'zim lahu ajra kuma ubangiji zai girmama ladansa idan kai abu daya a madadin ya baka lada ɗaya sai ya baka goma kaga ya girmama ladanka man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha man jaa bil hasanati falahu khairun minha an gane ko fil akhirati wannan kam idan an ji lahira sai Allah ya ce ni أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروا تضيقوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ما ليتي ثم شرع شرع سي أبنجي يتقب بياني في بيان game da ciyar da matar da aka saka da yi mata ɗawainiya ta yau da kullum kamar yadda aka saba kafin a sake ta wanda wannan ma yana daga cikin shari'a kamar yadda mun sha faɗa idan mutum ya saki matarsa ba ce bai kore ta ba ce bai watsan mata da kaya kuma ta cinta da shanta da wajen zamanta duk a kansa yake har sai ta gama idda to wannan kuma shine abin da ubangiji zai yi bayani a nan dalla dalla fa qala sai Allah ya ce askinuhunna ku zaunar da mataye a gidaje ai almutallaqat waɗanda kuka sake su wal mutawaffa anhunna azwajuhunna da kuma waɗanda mazan su suka mutu suka bar su ma'ana idan mace mijinta ya mutu ya batta to dole dole a batta ta yi masa takaba a ɗakinsa kuma daga dukiyarsa za a rinka bata abinci da abin sha har ta gama takabarta malamai suka ce ko da a gidan haya ne yau kuɗin hayar zai ƙare kuma yau ya mutu bai je ba ya sabunta hayar a yau da ya mutu ɗin nan ba za a ce to ai daman kuɗin hayarsa sun ƙare ba ita ta fita a'a ɗayan biyu ne dole ko mai haya ya kyale ta ta zauna a wannan gida in ya ce a'a shi ba ruwansa sai an biya shi kuɗi to dole a ɗauko daga kuɗin magada kan araba domin wannan ma yana daga cikin haƙƙinsa dan idan mutum ya mutu akwai haƙoƙin da suka hau kansa cikin dukiyarsa daga ciki akwai bashin da ya mutu ya bari dole sai an biya masa daga ciki akwai filin da za a je a sai masa gina masa kabari in an rasa wanda za su bayar kyauta dole ne a ka za a fitar a je a sai maka ƙasar da za a haƙa a binne ka domin tun da kai kana da rai ka sai wa kanka da kanka gida yanzu bayan ka mutu ba wanda kuma zai ce sai ya sai ma gida in an ce ba za a sai ma ba ba a yi laifi ba gidan duniya kamar gidan lahira ne na lahira ma ya fi tabbas da haka malamai suka ce yana daga cikin abin da za a yi in ba a samu waɗanda za su ce za su yi kyauta ba daga cikin musulmi a ɗauka daga dukiyar mamaci a je a sai masa filin ƙasar da za a binne shi wanda kuma akwai da yawa daga cikin ƙasashen da a yau a duniya suna aiki da wannan ka'idar kuma bata saba wa addini ba kar ka ɗauka cewa rashin imani ne a ce wai mutum ya mutu ƙasar ma da za a binne shi sai an sai masa a kuɗinsa a'a addini ne haka kamata kamar yadda na sha faɗa mana inda a ce muna da tunanin nuka masu kyau da fahimta mai kyau to ba za mu yi zaman banza ba yana daga cikin hanyar da za a yaƙi zaman banza da ita duk mutumin da ya mutu a ɗauka daga kuɗinsa a biya waɗanda za su je su haƙa masa rami su sun samu sana'a ko ba haka ba amma in ka wannan a ƙasar hausa ƙasar cima zaune da tawakuli ba tawakkali ba domin ba tawakuli tawakuli ne komai kawai a ce Allah ya yi kuma ƙarya ne nema ake a gudu kar a yi yanzu akwai mutanen da suke zaune a makabarta ba wai zama suke na Allah da annabi ba jira suke yi su ga wace gawa ce mai ɗan gata-gata aka kawo ta da motoci masu kyau da alhazawa masu manyan riga to sun san wannan a makokinta za a ci a ƙoshi sai su zo su taya sai a haƙa kabari a binne daga nan kuma sai su bar makabarta kaga daman ba nan suke ɗana tarko suka yi a nan na nema ne sai su tare a can gidan makoki sai an share uku da su sun ci sun yi ƙat sai su sake dawowa makabarta jiran wata to inda a ce irin waɗannan mutanen asali in an tashi ana biyan su haƙƙi wanda kuma shari'a bata hana ba a biya su haƙƙi in ba za su yi kyauta ba nawa za ku gina mana kabari su ce a duba ƙasar wajen mai tauri ce mai laushi ce an gane ko sannan shi kansa gawar su kalla su duba su gani ai alhaji wani ne ya kamata a bayar da yawa akwai to in an haka su suka samu kuɗi sai su koma gida su yi cefa ne tsakani da Allah yanzu ba a yi maganin zaman banza ba wannan shine abin da malaman musulunci suka rubuta a cikin littattafai amma a ƙasar Hausa aiki da wannan yana da wahala sai su zo su yi tabara su matsawa gwamnatoci sai sun sai musu filin makabarta alhalin miliyoniyoyi ne a cikinsu waɗanda suke mutuwar da ransa miloniya ne shi bai taba siyan filin makabarta ba sai ya mutu kuma a zo a yi bara kuma magada su je su raba kuɗi don me yana da kuɗi yana raye shi ya rinka siye gidajen unguwa yana bugewa yana sababbin gidaje to da ya haka ne yana da kuɗi kenan to ya wa kansa filin makabarta ba haƙƙi ba ne na wani ya mutu wani ya sai masa kuɗi in babu wani yi fi sabilillah ko wani shi ya ga yana son ya samu ladan Allah ya ya yi kyau amma idan ba za a yi ba to kowa ya wa kansa wannan ba laifi bane ba wani abu ya taɓa faruwa dangane da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da Sheikh Dr. Yusuf Tardawi da Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Misri lokacin dukkanin waɗannan malaman suna koyarwa a Jami'ar Islamiyya ta Madina Malam Albani lokacin Sheikh bin Baz Abdulaziz bin Baz shine vice chancellor na Jami'ar Madina to waɗannan malaman manya-manyan malaman duniya aka gayyato su su zo su ba da gudunmawa wajen karantarwa to Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi fatawa cikin littafin sa Ahkamul Jana'iz a rubuce cewa idan mutum ya mutu ba a daukar gawan a kai ta wani waje sai a yi ne sai a binne ta inda ta mutu abinda ake nufi ba wai wajen da ta mutu ba a garin da ta mutu musulmi ne ya mutu a Abuja in akwai musulmi a binne shi a can ba sai an kawo mana shi Kano ba dan ka kawo shi Kano me kai masa wahal da shi kawai kai binne shi a Abuja musulmi ne ya mutu a Kano da musulmi yan uwansa abin ne shi anan ba sai an ɗauke shi an matsa da shi wani waje ba in ka kai shi can me kai masa ba wani gatan da kai masa bal ma ka saba wa annabi na umarni da ai gaggawa binne mamaci to shikenan malam albani suka yi wannan sai aka hada su da shi da qardawi da sheikh muhammad al-amin al-misri sai suka tafi daura zuwa su je su yi interview ga ɗaliban da za a ba su admission a jami'a islamiyya amma aka tura su ingila suna can sai malam sai Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Misri ya kamu da rashin lafiya sai ta Allah ta kasance ya mutu a can daga shi sai Albani a wani gari daga cikin garuruwan kasar Ingila a Ingila baka isa abin ne ka kyauta ba kudi za a biya kasa ta gwamnati ce ba kyauta to sannan inda za a je a samu musulmin ma tukuna da za a yi wannan din domin ba a ko ina bane ma kake da yancin kuma in ka mutun abin ne ka ko da da musulmin sai inda gwamnati ta ware ta ce nan shine makabarta to da haka wannan yasa sai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tura ya waya can jami'a cewa a bashi tikiti zai ɗauko gawar Aminul Misri ya dawo da shi a zo a binne shi a Madina sai aka ce a to ai kai ba haka ka rubuta a littafin ka ba kai fatawa cewa duk inda mutum ya mutu a binne shi sai ce to ai dole ce uwan naki inda a ce za samu inda zamu binne shi to wannan mu binne shi anan kan shine asali amma ba za mu samu inda za mu binne shi ba yanzu inda zan ɗauke shi da ɗawainiyar da kaza gwanda ku turo min tikitin ya fi sauƙi in dawo muku da shi na to in ba irin wannan hali ba ba wani dalili da zai sa a ce mutum yana da gatan da zai wa kansa da kansa gata kuma sai an ɗora wa al'umma wata ɗawainiya ma'ana dai asali shine idan mutum ya mutu in an samu waɗanda za su wanke shi kyauta ba laifi in an samu waɗanda za su sai masa likkafani kyauta ba laifi in an samu waɗanda za su haƙa kabarinsa kyauta su binne shi ba laifi in duk ba a samu wannan ba sai da kuɗi to dole a fitar daga cikin kuɗinsa to haka nan matarsa da ya mutu ya bari ita ma da za ta yi masa takaba ɗawainiyar takabar a kansa take duk da ya mutu domin takabar zaman koken waye zaman makokinsa ne an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce askinu hunna ku zaunar da mata a gidajensu kada ku fitar da su sawa'an sakarsu kuka yi ko kuma mutuwa kuka yi kuka basu to magada kar su fitar da su an gane ko ubangiji ya ce min haifu sakantum amma a inda kuke zaune idan mutum ya saki matarsa yana da gidaje guda biyu baya cewa to tashi ki koma wancan gidan da ba shi nake ba ni kuma ina wancan ba haka ake so ba gidan da zaka zauna kake rayuwa a ciki a ciki zaka bar ta yi idda domin meye manufar iddar ayi su ayi sulhu kafin ta gama idda shine manufar wannan zaman da jira shi yasa malamai suka ce kullum za ta ci gaba da kwalliya yadda ta saba yi maka kullum domin abin da ake so ta yi ƙoƙari ta jawo hankalinka ku sasanta ma ba tare da kowa ya sani ba to amma yanzu idan ka ce to shi tun da na sake ki ke zauna a gidan GRA ni na tafi can gidan na cikin gari ko ke tafi cikin gari ne in tafi GRA mun raba gari to wannan manufar ba ta isu ba buƙatar da ake so din ta yiwu ba ta ku zauna tare a gida la'alla ku yi sulhu an gane ko to haka nan mijin da ya mutu ya bar matarsa a gidan da ya mutu din inda suke zaman aure ita da shi kan ya mutu din to anan za ta zauna ta yi masa takaba sai dai me sai dai in ya zamo akwai larura Lalura ta iya faruwa ya zama cewa lokacin da yake da rai ya yi gidan gona yana can daji da shi da matarsa suke rayuwa a daji to amma yanzu da ya mutu yanzu ita kadai a daji a gidan gona zai yi haka to malamai suka ce ɗayan biyu ko dai a tura waɗanda za su je su taya ta zama har ta gama idda ko kuma ta rinka wuni a gidan gonar da rana in dare ta dawo ta kwana a cikin gari gobe ma ta koma yanda manzo Allah ya yi wasu daga cikin sahabbai hukuncin haka akwai daga cikin sahabbai masu dabbobi masu raƙuma ba a gari suke zaune ba a daji suke zaune da matansu da suka mutu matan ba za su iya zama a daji su kaɗai ba manzo Allah ya ce su rinka wuni a can in dare su zo su kwana a gari amma gobe su sake komawa su wuni a can wannan yana fito da ma'anar min haisu sakantum a inda kake zaune da mace a nan za ta yi maka idda in sakatta kai a nan za ta yi maka takaba in mutuwa kai malai ce ai ba'adu masakini kuma ana nufin wani sashi na gidajen ku da kuke zaune ko ɗakunan ku da kuke zaune tare da su min mujidikum gwargwadon karfin ku da ikon ku ai si'atikum gwargwadon yalwar arzikin ku idan kana zaune cikin gida na isa da mulki ka mutu a wannan gidan na isa da mulki za ta yi takabarta in kana zaune cikin babban gida na isa da kasaita saboda wadata ka sake ta a wannan gidan za ka barta ta yi iddata ba za ka ɗauke ta ka kai ta gida na yaku bayi don ka kuntata mata don ka wulakanta ta don ka kaskantar da ita ba a'a ne ma'anar min wujidiku lai ce adafu bayanin aw badalun mimma qablahu bi adatil jarri abin nufi ko dai zama adafi ne a ayi bayani ko kuma adafi ne a madadin abin da aka faɗa a baya min haisu sakantum ana nufin shine dai min wujidiku malai ce bi adatil jari tare da maimaita harafin jarra min haisu sakantum kuma min wujidikum an maimaita min a haisu an maimaita min a wujidikum wa taqdiru mudaf tare da kuma qaddara mudaf ai amkinatin amkinatu si'atikum abin nufi wajaje karkashin ikon ku lama dunaha ba kuma waɗanda suke ƙasa da gwargwadon matsayinku na rayuwa ko wadatarku ba ubangiji ya ce wala tudaruhunna kada ku yadda ku maza ku cutar da mata litudayyiqu alaihinna dan ku kuntata musu ay almasakin kada ku kuntata musu cikin zaman da za su yi dan idda ko zaman da za su yi dan takaba wani idan ya saki matarsa ko da tana zaune a gidansa dan iddarsa ba zai sake yayi mata abin da ya saba yi mata ba a lokacin da ake zaman lafiya to kuma in yi hakan ya saba wa Allah dole ne yadda ka saba mu'amala da ita ta fuskar ba ta kuɗin cefane da sai mata kayan kwalliya da komai har in ka sake ta tana zaman kidda sai ka mata waɗannan abubuwa an gane ko ko da ka saba da daddare in zaka shiga gida sai ka tafi da yan kayan kwalama to nan ma sai ka yi haka saboda ai zaman ka take dai har yanzu to haka nan magada wani lokaci zaka samu wata matar ta tsolewa wasu magadan ido Allah Allah suke daman mijin ya mutu su gallaza mata to da haka lokacin da mai gidan ya mutu haƙƙi ne akan ku kuma ga da duk abin da kuka san yanayi mata yana raye sai kun mata shi gwargwadon har ta gama ta kabarta idan kuka sauƙaƙa ko kuka ja da baya ko kuka kuntata mata to haƙƙi a kanku shi kuma mai gidan in ya san daman da alamar in ya mutu za ku yi mata haka bai hane ku ba to haƙƙin shi ma sai ya hau hakkansa domin ka'ida a musulunci lokacin da za ka mutu sai ka fahimci akwai wata matsala a gidanka to dole ka ja kunne kanka mutu a kanta in baka ja kunne ba kai sakaci sai ka mutu in matsalar ta faɗo ta faru haƙƙin yana nan a kanka kamar kukan mutuwa ne ka san a garin ku ana kukan mutuwa kuma manzo Allah ya hana ai kukan mutuwa baka yi wa iyalanka wasiya kar su maka kukan mutuwa ba sai da ka mutu suka yi kuka duk kukan da suke ma Allah ya nema azaba da shi saboda sakacinka ne anan ba wai laifin su na kukan ba a'a laifin sakacinka da kai baka hana su ba lokacin kana da rai to amma idan kai ka riga kayi naka kar ku yi mun kuka in na mutu kukan mutuwa ba yi da kyau kar ku cutar da wance bayan bana nan ku barta ta yi iddar ta ta kabar ta kaza da kaza da duk kayi naka da ka mutu sai suka yi to ba ruwanka da su tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala taziru waziratun wizra ukhra to anan sai su dauki alhakin su kai kuma kana can kana hutawa ka ba ruwanka ina fata an gane wannan to da ka ubangiji ya ce wala tudarruhunna litudayiqu alaihin sai Allah madaukakin sarki mala yace fa ya tajibna fa ya tajina ila al kar ku cutar da su ku kuntata musu ta yadda dole za ku sa su da kansu sai sun fita dan kansu awin nafaka ko ku hana su abinci to ka bar mace a gida ka hana ta abinci ai kamar kai mata kora da hali ne wanda yafi kora da kara fa yaftaqidna minkum da haka wannan dole ne yasa ta rabu da kai kuma dole ne yasa ta tafi ta bakka wa in kunna ulati hamlin idan kuma matan da aka saka ko aka mutu aka bar su suna da ciki mala ce fa anfiqu alaihin su dole ne sai an ba su ciki Eh, kulawa dan ɗawainiyar ciki sai an ciyar da su mana idan mutum ya mutu matarsa tana da ciki ba an ce za ta yi masa takaba ba takabar kuma shine har sai ta haihu to ai kan ta haihu akwai ɗawainiyar asibiti akwai zuwa awo akwai dube-dube akwai aiki da za a yi mata kila in ta kama ba za ta haihu da kanta ba duk wannan a kuɗinsa za a yi mata ba a cewa a'a tunda ya mutu ai a raba gado ta je ta yi wa kanta a'a ai cikin nasa da yana da rai ba shi zai yi ba to da ka dole ne a yi mata ko da bayan bayi da rai kuma daga kuɗinsa za a yi mata to haka nan mijin da ya saki matarsa tana da ciki ba an ce ba za ta gama idda ba sai ta haihu to duk da ya sake ta ba matarsa ce ba yanzu amma ciki dai ai nasa ne kuɗin awo sai ya rinka bata duk wata ɗawainiya kai har irin kuɗin kwalaman nan na mata wanda za ta ci kaza za ta ci kaza haƙƙi ne a kansa sai ya bata to kaga zamanta a gidansa sai ya fi kusawa ya kula da wannan haƙƙin nata da haka ya kamata mu fahimci wannan haƙƙi ne da Allah subhanahu wataala ya dora mana ko da rai ko bayan rayuwa da haka wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin ma la yace fi firat talaq abin nufi wajen rabuwar aure wa amma alhawamil mutawaffa anhunna zawja fala nafaqata lahunna wadansu malamai sun ce mace idan ta mutu a idan mijinta ya mutu in tana da ciki ba za a ciyar gaba da ciyar da ita daga dukiyarsa ba ita za ta ci gaba da ciyarwa daga dukiyarta ko yan uwanta su taimaka mata amma dai wannan magana ce daga cikin maganganun malamai waɗanda waɗansu malamai ba su karɓe ta ba da haka waɗansu malamai suka ce abin da za a yi a nan kawai shine a jira ta haihu a raba gado in an ga mai ta haifa a san gadon da za a bata nata da ɗan cikinta malai ce wa muntaha iddatuhunna kuma lokacin da idda za ta kare ta mai ciki hatta ya ba ana hamlahunna har shine sai ta haife ciki fatantahiyan nafaqatu bintiha iddatiha iddatihinna daga zaran mace ta haihu to ɗawainiya kuma ta sauka daga kan miji wanda ya sake ta domin ta gama iddarsa haka nan da zarar mace ta haihu to shikenan kuma ta gama ta kaba wal mutallaqatu talaqur raj'i amma matar da aka sake ta sakin kome lahan nafaqatu was sukna tana da damar a ci gaba da ciyar da ita a bata wajen zama amma wal mutallaqatul ba'in matar da aka sake ta sakin da babu kome saki na uku kenan ghairul hawamil in ba ta da ciki fala nafaqata lahunna fil idda ita ma ba za a bata ko sisi ba a lokacin da take idda inda mazhabi malikin wa shafi'i wannan kan a mazhabar imam malik kenan da imam shafi'i wa amma inda hanafiya amma wajen imam abu hanifa fali kulli mutallaqatin haqqun duk macen da aka sake ta dole ne a kula da ita tana da haƙƙi wasu kuna kuma dole ne a bata wajen zama malai ce wa daliluhu dalilin imamu abu hanifa da yasa ya faɗi haka anna umar qala sayyidina umar ne yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lahan nafaqatu was-sukuna macen da mijinta ya sake ta dole ne a bata ciyarwa kuma a bata wajen zama an gane ko sawa'an tana da ciki sawa'an bata da ciki wa innahu jazaa'ul ihtibaz malai ce wannan ya zama sakamako na tsare ta da aka ce ayi na ta zauna ta yi idda a gidanka walau kana jaza'an lil ham inda a ce wannan ɗawainiyar dan ciki ce la wajaba fi malihi to duk da hakan ma dai da hakan ya wajaba cikin dukiyar miji idza kana lahu malun in yana da dukiya ko kuma ya wajaba cikin haƙƙin shi dan in uban ya mutu in kana lahu malun idan an raba gado sai ya zama duk wannan ɗawainiyar daga dukiyar dan za a fitar malai ce lam yaqulu bihi amma babu wanda ya faɗi wannan cikin malamai sai Allah ya ce وذكرت ينفق ذو سعة mala yace thumma shara'a fi bayani rada'ati fil mutallaqati ubangiji zai yi mana bayani kuma na zai mana bayani na shayarwa game da matar da aka saka tana shayarwa mun gama bayani akan matar da aka sake ta babu ciki da kuma wacce aka sake ta da ciki to macen da aka sake ta ita kuma shayarwa take yi ba ciki bane ba tana da ɗan ƙaramin goyo jinjiri ko jinjinniya sai Allah ya ce fa in arda'ana lakum idan mata suna shayar muku da ƴaƴayenku ai da auladakum hunna 'ya'yan da kuka haifa da ku da su sai sabani ya shiga sai kuka rabu da su to amma suna tsaka da shayar da waɗannan 'ya'yan, shin ɗawainiyar akan wa take sai Allah ya ce hunna, ujurahunna to ku biya su ladan shayarwar su lokacin da mata ka take gidanka take shayar maka da jinjirinka ko jinjinniyanka a nan ba a ce ka biya ta kuɗi ba saboda me saboda ita kanta daga abincin gidanka take samun nonon da take shayar da ɗanka an gane ko to amma lokacin da ka sake ta ta gama idda ta koma gidansu yanzu abincin gidansu take ce nonon da take samu ba kai kake bata abincin da take samu ba iyayenta ke bata to yanzu wannan nonon sai ka biya shine Allah yake a wannan yanayi fa in arda'ana lakum in mata suna shayar muku da ƴaƴayenku alhalin kun sake su suna gidan iyayensu abincin iyayensu suke ci ba naku ba to a nan anan ujura ujura ku rinka biyan su kuɗin shayarwar su to wannan kuma kuɗin shayarwar ana yin sa ne gwargwadon ƙarfinka ba wani amount bane shari'a ta ce dubu goma goma ko dubu ashirin ashirin ko dubu biyar biyar ko dubu biyu a'a ya danganta da ƙarfinka da samun ka. wani kan za a iya cewa duk wata sai ya bayo matarsa miliyan ɗaya saboda ƙarfinsa ya kai ya bata miliyan ɗaya a madadin shayarwar da take wa ɗansa ba yi da damar ya kilimin cewa to ai inda a gida na ne dubu ɗari biyar ma ta ishe mu ce fane da ni da ita da kowa da kowa ma yayi da ka ce yanzu ba a gidanka take ba yanzu a gidansu take duk da cewa ba za a duba kuma son zuciya ba a cuce shi ko a ɗora masa harajin da ya fi ƙarfinsa kamar yadda ita kuma ba za a zalunce ta ba shine Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi kada ku cutar da mahaifiya dan ɗanta kada ku cutar da mahaifi dan ɗansa ma'ana ayi daidai ruwa daidai kurji ko daidai ruwa daidai tsaki gwargwadon samunsa gwargwadon abin da za a ɗora masa don ya kula da ɗansa ya ba wa uwar ɗan kuɗi don ta samu damar cin abinci mai gina jiki wanda za ta samu nonon da za ta shayar masa da ɗansa Shi ne ma'anar fahim in arba'ana lakum fa ujura ujurahun idan suka shayar muku da 'ya'ya to ku biya su ladaddakin shayarwar da suka yi muku wannan a nufin a lokacin da babu aure tsakanin miji da mata kamar yadda na faɗa to haka nan malamai suka ce da a ce mijin mutuwa yayi sai ya batta da ɗan ƙaramin jinjiri to a nan za a raba gado shi jinjiri za a bashi nasa an gane ko ita ma uwa za a bata nata to yanzu wa zai shayar da jinjiri wasu suka ce a shayar da shi da kuɗinsa ita uwa ba haƙƙi bane ta shayar da shi in ta ce ba za ta bayar ba daga kuɗinsa za a ciyar da shi ba ta yi laifi ba waɗansu malaman suka ce a'a sai a koma zuwa ga dangin miji su za su rinka ta kuɗin shayarwa sai a kalli dangin miji wa ya fi kusa da shi muƙaddara yana da uba to yanzu ubansa shi zai yi takin oba na shayar da jikansa tun da ɗan ya mutu kamar yadda shi yake da haƙƙin ya shayar da uban a lokacin da yake ƙarami to yanzu tun da uban baya nan amma ya bar masa jika ƙarami yanzu jikan kamar ɗansa ne na cikinsa shi zai shayar da shi shine ma'anar faɗin Allah wa alal warisi mislu zalik kwatankwacin ɗawainiyar da ke kan uba ita take kan wanda ya fi kowa cin gadon uba in uban baya nan game da sha'anin yaro to kaga ko wanda ya fi kowa cin gadon ka a lokacin da ka mutu in dai ba 'ya'yanka ba sai mahaifinka to da ka ɗawainiyar 'ya'ya sai ta koma kan mahaifi waɗansu malaman suka ce a idan babu mahaifi in akwai kaka sai a kama kaka in babu kaka sai a kama babban ɗa domin babban wa uba ko to dai ubangiji ya ce lallai a ba su ladaddakin su lokacin da suke shayar da 'ya'ya sawa'an sakarsu aka yi ko kuma mutuwa aka yi aka basu mala yace alal irda'i wannan ladan na shayar ne Allah yace wa atamiru bainakum bi ma'rufin lalle ku tuntuɓi junanku ku iyaye maza da mata game da sha'anin shayar da ‘ya'yaye bi ma'arufin bisa ga kyautatawa uba ba yi da damar ya ce dole shi ga yadda za a yi wa ɗansa uwa ba ta da damar ta ce ita dole ga yadda za a yi wa ɗanta dole sai da tuntuɓar juna an gane ko shine Allah yace wa in wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a can karshe sai yace fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima ma'ana ko da zuwa akai za a yaye da baka da damar ka ce dole ki yaye dan nan ba ta da damar ta ce kai ni na gaji wallahi gobe zan yaye shi a'a sai ta faɗa kai ma ka faɗa sai ku yi sulhu sai a haɗu a tsakiya a nan kan ko ana tare ko bayan an rabu wannan zai nuna maka mahimmancin in an zo rabuwar aure a kyautata wa juna kada a yi rabuwar dutse hannun riga domin matukar an rabu dutse hannun riga musamman in an haihu ko an rabu ba a rabu ba domin matsalar 'ya'yan za ta taso in ba a fahimci juna ba an hau teburin sulhu da shawara to 'ya'yan za a yi ta cutarwa galibi rabuwar aure takan zamo bala'i akan 'ya'yan da aka haifa amma idan iyayen da suka rabu din jahilai ne ko masu son zuciya ne ko sun biye wa al'ada da zuciya da ruɗin shaiɗan ba su rabuwa irin ta addini ba to wannan rashin rabuwa irin ta addini in bisa ga sulhu tana tasiri a lokacin da matsalar ƴaƴansu suka taso za ka samu wani ya rabu da matarsa shekara goma shekara ashirin shekara talatin amma wata rana an kaure da rigima kila sai da aka zo auren yar sannan rigima kowa ikonsa zai tashi uba ya ce sai an yi kaza uwa ta ce sai an yi kaza da baka san ma sai yanzu ka san kana da ya lokacin da ka kore mu ka da ita kaza kaza sai kai ana ta wannan ta da kulle kulle to da ka ubangiji ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf ya ku iyaye ku tuntuɓi junanku game da sha'anin 'ya'yanku ko da kaddara aure ta raba tsakaninku bi ma'rufin dan ku kyautata wa junanku domin idan kuka ce ba za ku yi haka ba to za ku cutar da ƴaƴanku malai ce bi jamilin ana nufin bisa ga kyakkyawan yanayi fi haqqil auladi dangane da haƙƙin ƴaƴa bi tawafuq idan a samu fahimtar juna ala la'ajarin bisa ga lada ma'lumin sananne alal irda wanda za a biya wajen shayarwa wa in ta'asartum idan tattaunawar ta citira uba ya kiyarda ya hau kujeran naki uwa ta kiyarda ta hau kujeran naki suka ki fahimtar juna game da abin da za a biya wajen shayar da ɗa to sai Allah madaukakin sarki ya ce bi ulahu ukhra to shi uba yana da dama ya je ya ɗauko wata uwar raino uwar haya ya ba ta lada ta shayar masa da ɗansa misali kai kace zaka rinka ta dubu goma goma duk ƙarshen wata ita kuma tace ba za ta karbi dubu goma ba sai dubu talatin talatin akai akai aka rarrashe ta ta sauki tace ba za ta yi sauki ba domin ai abu ne a kasuwa mai kuɗi ya siya wanda bai da kudi ya hakura nonanta a wannan lokacin tana da damar ta sa harajin da take so a biya ta domin ɗawainiyar ta ce to idan ta kita ta sauki shi kuma ya ce ni kuma ba zan iya biyan haka ba to a nan Allah ya bada wata mafita sai a ce to shikenan ke da kin ce ba za ki karɓi kaza kaza ba a matsayin kuɗin shayarwa shikenan ki haƙura kai kuma je ka ɗauko wata uwar da za ta shayar ita ka biya ta wannan ladan shikenan an gane ko domin ana iya yin haka a wancan lokacin da ake da iyaye mata masu shayarwa amma yanzu kila yin hakan zai wahala a madadin haka a yanzu sai dai ka ce in ta ce ba za ta shayar da ɗan da nonanta ba to shi kenan sai dai a ɗora yaron kan nono na kanti madarar kanti madara ta jarirai irin sunan da sauransu to a wannan lokaci sai ya rinka siyo wannan ana ba yaron uwa kuma tana da damar ta yi haka ubangiji ya ba ta damar yin haka an gane ko sai dai ko shakka babu idan ta yi haka abin zai zama cewa an yi shi babu girma a ce dan da kika haifa ki ce ke ba za ki shayar da shi ba har a ɗauko masa wata uwar haya ita ta shayar da shi damar ki ce amma dai ba haka aka so ba wai kanin miji fi miji kyau da haka ubangiji ya ce wa in tasasartum fasaturdi'u lahu ukhra mala yace ai fasaturdi'u lahu ay lil abi ukra wala tukrahu al ummu ala irda'ihi ba a tilasta uwa a ce dole sai ta shayar da danta Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah tambaya yace malam idan miji ya mutu ya bar mace eh, ya bar mace mai ciki ka ce komai a dukiyarsa za a yi idan ta haihu kayan barka da ragon suna su ma a ciki za a yi akwai magana guda biyu kamar yadda na faɗe su a cikin lokacin da nake karatu akwai malaman da suka ce eh haka ne akwai kuma malaman da suka ce a'a nauyin yana komawa kan magada ne shine abin da aya ta ce wa alal warisi mislu zalika ɗawainiyar ɗa yadda in uba yana da rai a kansa take to haka in baya nan kwatankwacinta a kan magada take duk da malamai sun yi saɓani a kan menene alwari wasu suka ce alwari shi ɗan da aka haifa yadda in ubansa yana nan zai kashe masa kuɗi haka da ubansa baya nan a dukiyar da ya ban masa ta gado nasa in an raba haka za a ciro a yi masa wannan ɗawainiyar tasa waɗansu malaman suka fassara alwaris a nan shine magada ban da shi ɗan ma'ana a dukiyar magada za a yi karo karo a yi masa wannan ɗawainiyar ba wai a tasa ba an gane ko da haka dai akwai maganganu a game da wannan matsala a wajen malamai kuma kowace aka yi ta abin da ake nufi shine dai maslaha idan aka samu wani daga cikin magada ya bugi kirji ya ce zai masa komai madalla idan ba a samu ba a cikin dukiyarsa ta gado da aka raba aka aje masa ko bai yi hankali ba bai yi wayo ba bai ma san da ita ba aka yi masa ba dalla ba laifi domin wannan yana daga cikin abin da ya halatta a taɓa dukiyar maraya dan shi dan a yi masa shi kansa hidima a sa shi a makaranta ne a yi masa dukkan abin da rayuwarsa za ta kirkintu ne a nema masa magani ne bayi da lafiya a yanka masa ragon suna ne wannan duk yana daga cikin abubuwan da in an taɓa dukiyar maraya dan a yi masa wannan ba laifi ba ne ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam mai tambaya ta gaba yace Allah ya taimaki malam yace tambaya ta ita ce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna sai yace shin kai ne ba za ka ce ta fita ba ko kuma in kayi shiru ma shikenan ayar tana cewa in an saki mace kada a fitar da ita daga gidanta a batta ta zauna ta yi idda a gidanta saki na ɗaya ko na biyu su ma kuma matan kada su yadda su biye wa shaidan da zuciya su ce za su fita sai Allah ya ce illa an yati na mu mubayyina sai dai fa in mace ta zo da alfasha wacce take mabayyaniya to anan ana iya fitar da ita bayani akan alfasha mabayyaniya ya gabata a darasin da ya gabata to shi mai tambaya sai ke cewa wai kai ne ba za ka ce ta fita ba ko kuma in kayi shiru ma shi kenan to shiru akwai wanda yake nuna ma'anar yadda akwai shirun da yake nuna ma'anar rashin yadda idan da kai shiru baka kuntata mata ba ya nuna ka yadda ta zamanta amma da kai shirin kuma duk lokacin da ka shigo sai ka daka tsaki sai ka harare ta to wannan kora kake mata da hali wanda ya fi kora da kara daidai yake da ka ce mata fita ki bar min gidana in ta matsu a wannan yanayin ta ga ka dame ta har sai ta fita daidai yake da kai kace mata fita haka kana da laifi a wajen Allah amma da ka barta baka ce ita ta zauna ba kuma baka ce ta fita ba kuma duk kyautatawa gwargwadon iko ka ci gaba da yi mata to wannan yayi daidai da ka ce ta zauna an gane ko to da haka shiru din ya danganta in shiru ne wanda tare da shi akwai kyautatawa to kaga wannan shimfiɗar fuska bahaushe ce ta fi shimfiɗar tabarma amma idan shiru ne kuma tare da musgunawa to kuma wannan kora da hali ya fi kora da kara sai ce kuma idan mace tana fita a halin idda ma'ana miji yana da damar ya hana ta fita ko in za ta fita sai ta nemi izininsa a wannan lokaci lallai idan mace za ta fita ko da tana idda in tana gidan miji sai ta nemi izininsa domin har yanzu aya matsayin matarsa take har sai lokacin da ta gama idda to a wannan lokacin ne take da ikon kanta da kanta to amma idan kuma da ta fita din ta nemi izinin nasa ba fa dan ta musguna masa to shi bai da laifi a wajen Allah duk abin da ta je ta yi wanda ya saba wa shari'a shi Allah ba zai tambaye shi ba an gane ko domin ubangiji ya ce fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf in mata suka fita dan kansu ba ruwanku da su ba wani abu da zai hau kanku cikin duk abin da suka aikata in dai an yi hakan bisa ga kyautatawa mai takarda ta gaba ya ce malam yau shekara ko ta ce malam yau shekara ta ɗaya kenan da wata biyu jini ya ki tsayawa babu kakkautawa kuma na je asibiti an tabbatar ba ni da ciki don duk lokacin da zan yi sallah ina kokwantan tana yi ko kuwa ina inda matsalar take ta ce ina da kishiya kuma ba na so na gasgata zuciyata akan ko asiri ko sihiri ta yi min na rashin ɗaukar ciki shin dan Allah malam menene maganin wannan zubar jini kuma yaya matsayin ibada ta zubar jini ba asiri ba ne ba larura ce wacce manzo Allah ya faɗa tana faruwa ga mata sharri ne na shaidan asali shi jinin al'ada jinin haila da mata suke yi yana zuwa ne kai tsaye daga mahaifa wanke mahaifa ake wa mata duk shekara a duk wata ake zuba musu da dattinta ta hanyar jini domin in ɗa ya zo ya samu mazauni mai kyau shi ɗa a cikin mahaifa yake zama idan miji ya sadu da matarsa samaniyin kai tsaye in za a yi halitta da shi mahaifa yake shiga a nan ake juya shi a yi ta sarrafa shi har a halicci ɗa da shi idan mace ta samu ciki juna biyu to jinin da ba ta yi a wata na al'ada shi yake mayarwa ya zama abinci ga jaririnta amma ba ta baki da yake ci ba ta cibiya yake ci amma da jinjinin haila ga mai ciki zaka ga mai ciki ba ta jinin haila wannan jinin haila yakan zamo abinci ne ga jaririnta amma ta cibiyarsa ba ta baki ba to sannan a gefen mahaifa akwai wata jijiya sunanta azil azil ita wannan jijiyar ita ma tana ɗauke da jini mai ƙarfi kuwa to shedan yakan zo ya tsinke wa mata wannan jijiyar to da ya tsinke ta shi kenan sai jini ya zama yana zuwa kowane lokaci ba sai wata wata ba wannan shi ake kira jinin istihada jinin cuta matan zamani a yanzu da tauhidi yayi karanci da kuma ilimi yayi karanci sukan ɗauka idan mace ta shiga wannan matsalar musamman in tana da abokiyar zama sihiri aka yi mata domin ko shaka babu cikin nau'ukan sihirin akwai sihirin a sa jini ya tsinke wa mace su kuma galibi miyagun mata da miyagun bokayen da suke taimaka musu wajen wannan sihirin sukan yi shi ne don miji kar ya kusance ta don in tana jini wani mijin zai yi kyamatar ya kusance ta ma'ana ya sadu da ita tare da cewa shi irin wannan jinin a shari'a musulunci baya hana saduwa da mace ba jinin haila bane ba ana iya saduwa da mace ko tana irin wannan jinin domin shi ba jinin cuta bane don ka sadu da mace tana wannan jinin ba za ka ɗauki cuta ba amma shi jinin al'ada shi cuta ne in yana zuba ka tare shi ka sadu da mace da shi to zai iya yiwa ka ɗauki cuta shi yasa Allah yake fa atazulun nisa fil mahid wala taqrabuhun ko yas'alunaka anil mahid qul huwa azan shi jinin haila cuta ce da haka fa atazulun nisa fil mahid ku nisanci mata daga mafitar haila su lokacin da suke haila wala taqrabuhun hatta yaqahunna kada ku kusance su har sai jinin ya dauke sun yi wanka to amma idan muka koma ta mahanga ta shari'a kyakkyawa ba wai dole bane dan mace tana irin wannan jinin ya zama wata ce ta mata sihiri zai iya yiwa ma ke kadai ce a wajen mijinki to kin ga maganin ma wata ce miki sihiri baki wa kowa ido ba wannan ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar Abdurrahman dan Auf sunanta Ummu Habiba yar uwar matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ce Zainabu bintu Jahash uwa ɗaya uba ɗaya Ummu Habiba matar Abdurrahman dan Auf shekara bakwai ta ba dare ba rana jini yana zuban mata kaga kenan ba abu bane sabo abu ne da dadde tintina akwai shi a shari'a ba magana wani sihiri ko tsafi nana ummu salama da jini ya tsinke mata in za ta yi sallah buɗe ta take a sa mata tasa ko faranti jinin yana zuba saboda ba wani abu ma na kunzugu da zai iya tare shi a irin wannan yanayi ibadar ki daidai ce a irin wannan yanayi mijinki zai iya saduwa da ke amma sai dai manzo Allah ya koya wa mata hanyar da za su bi in suka gamu da wannan matsalar shine su nisanci mu'amala da duk wani abu mai zafi zafi na zahiri ko kuma zafi na ɗabi'a ba ke babu wanka da ruwan zafi ba ke babu shan shayi ba ke babu cin abinci mai zafi domin shi zafi yana taimakawa wajen tsinka jini a jikin ɗan adam mutum ko haɓo yake za ku ga ana za sa masa ruwan mai sanyi da ƙanƙara, dan idan sanyi da ƙanƙara tana ratsa jikin ɗan adam to jininsa daskarewa yake yi da haka manzo Allah ya umarci mata masu jinin cuta ya ce su daina cin abu mai zafi ko shan abu mai zafi suka ce hatta barkono yaji wannan yana daga cikin gidadancin bahaushe mace tana zubar da jini kuma yi mata yaji wanda likitoci suna ta faɗakarwa akan haka addini ma yana tsawatarwa akan haka amma al'ada ce mace tana zubar da jini kuma ana kwaɓa mata ruwan zafi ana hura mata wuta to amma local belief na bahaushe yadda ta yau da gobe da gargajiyar bahaushe shi yana ganin wannan daidai ne wanda kuma bincike ya nuna duk duniya ba wanda suke da wannan al'adar sai hausawa al'adar wankan jego al'adar shan yaji lokacin da ake duk sauran kabilun najeriya ba ba san shi ba ba sa yin sa kuma jikinsu lafiya lau har ma da yawa wasunsu sun fi matan mu kyan jiki domin sai ka ɗauko wata mace 'yar kudu shekarar ta sittin ka zo ka ɗauki 'yar shekara arba'in jikarta ba za su yi sa'a waccan sai ta fi ta kyan gani saboda shi lokacin da jini yake zuba daga jikin mace abin da tafi bukata shine abinci mai gina jiki ta rinka kwabarin din wannan jinin da yake zuba amma ba ka zo kai talabta mata ruwan zafi kai ta sa ta tana shan yaji kai ta sa ta a daki mai dumi ba wannan taimakawa zai jinin ya ta zuba in jinin zai dauke mata a kwana biyu in baka wasa ba sai ya sati daya bai dauke ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan mata cewa ga yadda za ku rinka yi ku nisanci abu mai zafi sannan idan kuka zo yin sallah duk sallah sai kun yi mata alwala hikimar wannan shine ku rinka yawan mu'amala da ruwan sanyi balma daga cikin matan da suka fahimci haka su duk lokacin sallah in ta yi a madadin alwala wanka suke yi a madadin alwala sai su wanka a madadin alwala sai su wanka to da dai mace idan tana cikin irin wannan yanayi na farko ta dogara ga Allah Allah shi ya halicci bayinsa shi yake dora musu abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba wani ɗan adam da ya isa ya ɗora maka wani abin da ubangijin ka bai yadda ba ko matsafa tare da an yadda tsafi yana da tasiri amma Allah ya ce tsafi baya tasiri sai in ni na yadda wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi iznillah duk tsafin mai tsafi bai isa tsafin sai cika ba sai in Allah ya yadda kenan ashe tasirin ba nasa bane ba na tsafin bane na Allah ne to kuma musamman akan wannan matsala addini ya riga ya warkar da mu game da sha'aninta da haka ki cire tunanin cewa wata ta sa miki hannu ko wata ta miki tsafi aikin banza ne wai aikin banza zakara ya taka wuka ya ce mu za a yi wasan mu tunda dai ya tsallake kaga ɓata lokaci ne kar ma ki sa wannan abun a ranki ko a zuciyarki ballantana ya zo ya raba miki zuciya ya sa ki har ki rinka jin tsoron wani abin da bai dace a ji tsoronsa ba domin kololuwar abin da mai tsafi yake so shine ya sa maka tsoro ya sa maka firgici game da shi to da ka firgita ga wani dan adam ka gama yawo shi yasa Allah ya karfafa mana gwiwa ce fala takhshawhum wakhshawni fala takhafuhum wa khafuni kada ku ji tsoron kowa Allah za ku ji tsoro domin shi kadai ne wanda in ya yadda abu zai yi in bai yadda ba abun ba zai yi ba duk duniya in ta ce abu kaza ya faru in Allah bai yadda ba ba zai faru ba to kaga ba duniya ce abin tsoro ba Allah ne abin tsoro ba mutum ne abin tsoro ba Allah ne abin tsoro da haka ya uwa kake ji tsoron kowa kake shayin kowa ki dogara ga Allah ki ta addu'ar musiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hadhihi ne khulufni khairan minha kuma ki ta yin abubuwan da aka faɗa kuma ki cigaba da neman magani a wajen likitoci Allah madaukakin sarki ya baki lafiya takarda ta kusa da ta ƙarshe yace assalamu alaikum bayan yayi addu'a ta fatan alkhairi yace malam yaya cikakkiyar ma'anar wannan ayar cikin suratul hijiri? da Allah ya ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin Allah ya ce hakika mun san waɗanda suka shuɗe daga cikin ku ku ƴan adam mun san kuma waɗanda za su zo a nan gaba ba wani wanda aka yi shi a tarihi wanda Allah bai san shi ba kuma bai da rakwat ɗinsa tun daga kan annabi Adamu har yau duk wani wanda ya zo duniya da ma wanda bai zo ba da wanda ya shigo ta da rai da wanda bai shigo ta da rai ba da cikin da aka haife da wanda aka yi bari duk Allah yana da rakwat ɗinsa haka yace wala qad alimna almustaqdimina minkum mun san duk wanda suka shude a cikin ku ko bil adama wala qad alimna almustaakhirin kuma mun san wanda za su zo a nan gaba an gane ko wannan ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi wa aya domin ta zo ne tsaka da kissar adawa samudawa mutanen annabi lutu mutanen to shine sai Allah ya dunkule magana ce kai a dunkule ma fa duk waɗanda suka wuce mun san su duk waɗanda za su zo gaba ma mun san su to amma akwai wata fuska ta tafsiri da malamai suke bawa aya su ce wala qad alimna almustaqdimina minkum wala qad alimna almustaakhirin mun san yan gaba dai gaba dai a cikin ku wajen aikin alkhairi mun san kuma masu nokewa a baya domin akwai mutumin da zaka ga kullun ɗabi'asa wajen alkhairi gaba dai gaba dai in sallah ce zaka zo ka tarar da shi a sahun gaba in azumi ne a sahun gaba in aikin alheri sahun gaba akwai kuma wanda kullun shi a baya ake ganin sa to Allah ya san na gaban ya san na bayan to malamai suka ce in mun karanta ayar da wannan ma'ana ko mun fassara ta da wannan ma'anar ma'ana kamar jan kunne Allah yake kai wani da baka zuwa sai a ƙarshe mun san da zuwanka da haka ka shiga taitayinka gwanda ka zo ma da wuri <laughs> amma idan mun fassara da waccan fassara ta baya to wannan kuma yana nuna girman zatin Allah a ce duk waɗannan ƴan adam da ake zuwansu a duniya Allah yana da rekod ɗin kowa ai ka san kuwa aikin ba karami bane ba ana iya samun mutum ya haifi ƴaƴa in tsufa ya tsufa ya manta da 'ya'yansa an samu ba ɗaya ba ba ba wani ya zo wajen mahaifinsa ko mahaifiyarsa saboda sun tsufa sai ya yi bayanin kansa da kansa waye wannan a ni ne wa na hajiya can kuma ta sake cewa waye wani sai kaga har kuka yake wai yanzu uwar da ta haife shi ta manta da shi <laughs> yau da gobe kenan to shi Allah ya fi karfin wannan subhanahu wata'ala dan adam yakan yi tsufan da zai manta da abin da ya fita daga jikinsa amma Allah subhanahu wa ta'ala jaddu rabbina ubangijin mutum na talantale amma ba wanda yake buya a gare shi ba wanda yake bace masa subhanahu wa ta'ala tambaya ta gaba yace malam yaya cikakken haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowane musulmi wannan lakta ce mai zaman kanta darasi ne mai zaman kansa da ma wanda ba musulmin ba malam akwai wani aiki da bawa zai aikata to wancan kafin in tsallake wancan in kana so akwai littattafan da aka rubuta guda akan haka misali ka ɗauki ashafata shafa alqadiyal sunanta ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa warkarwa dangane da sanar da mutane haƙoƙin manzon Allah kuma a ciki duk ba wanda bai bayani ba da haƙƙin kafirin da haƙƙin musulmin da kowa haƙƙin na kusa da haƙƙin na nesa da haka kaga kenan topic ne mai zaman kansa malamai har suka rubuta littafi mujalladi a kansa in kana son wannan sai ka je ka karanta littafin shifa bi ta'rifi huquqil mustafa to sannan tambayar sa ta gaba yace malam akwai wani aiki da bawa zai aikata wanda mala'iku ba su sani ba amma Allah da ya sa su wannan aiki ya sani eh duk abin da ya shafi zuciyar ɗan adam ba wanda ya san shi sai Allah zuciya sirrin Allah ce mala'ikun da suke tsaron mu dama da hauni su suna mu'amalantar mu ne da abin da muka yi a zahiri shi kadai suka sani amma yanzu da za ka riya wani abu a zuciyarka ba kai ba mala'iku ba san shi ba an gane ko sanin zuciya sirrin Allah ne shi yasa yace walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mu muka halicci dan adam kuma mu kadai muka san abin da ransa take saka masa kuma yace wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyanar da magana ko ka ɓoye shi Allah ya san na ɓoyen ya san na filin amma duk wanda ba Allah ba na filin ya sani mala'iku sai mun aikata suke sani ya alamuna ma taf'aluna ba ya alamuna ma ta ataqiduna ba a abin da yake na kudirin zuci wannan aikin Allah ne shi kaɗai yake hangen zukata kuma yake aiki da wannan abubuwan wajen gina wa bayi hisabi la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum yana kallon zuciya kuma yana kallon ayyukan bayi amma su mala'iku sai dai su kalli ayyukan bayi mu ma mu sai dai mu ga ayyukan bayi yan uwanmu da mu kanmu a fili amma abin da yake cikin zuciya ba wanda ya isa ya ce maka ga abin da ke zuciyar wani sai Allah kadai subhanahu wataala akwai wani bawan Allah duk da lokaci ya ja waɗansu bayan Allah sun yi min waɗansu tambayoyi da nasu a ce in yi bayanin su a yanzu amma ban sani ba na ga a madadin in tsawaita bayani tunda tambayoyin irin haka sun sha maimaituwa da kamata in zo mana da wani littafi a takaice sai in karanta mana in lokaci zai ba mu dama in kuma na ga lokacin zai yi tsawo to la'alla mu jinkirta zuwa wani lokaci ana yawan samun matsala ta mahaifa da ƴaƴaye tala talatala ana samun irin wannan amma dai a ƙarshen zamani abin ya fi faskara kuma dama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yawan saɓani tsakanin ƴaƴa da iyayensu wanda yana daga cikin fasarorin da malamai suka yi wa hadisin annabi na faɗin wa anta lidal amatu rabbataha ku yanga ta haifi uwar gijiyarta to me ku yanga ta haifi uwar gijiyarta wasu malamai suka ce mata su fi karfin mazaje matar ka kai ka sa sadaki ka auro ta ka kawo ta gida kake ciyar da ita kake shayar da ita amma baka isa ka sa mata doka ba sai ta ketara yanzu matar tana maka mu'amala kamar uwar da ta haife ka wannan ɗaya ne daga cikin fasarori a wata fassarar wa anta lidal amatu rabbataha 'ya'ya su zama kamar su ne iyayen iyayensu kuma musamman 'ya'ya mata kaga uwa tana tsoron 'yarta mace sai abin da ta faɗa mata za ta yi to wani lokaci har iyaye maza ɗin ma ma'ana dai wannan a dunkule ya nuna cewa za a yi yawan samun saɓanin iyaye da 'ya'yaye a ƙarshen zamani wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma masu muni duk da ba sa cikin manyan amma suna cikin ƙananan waɗanda kuma za su shahara za su yaɗu wannan yasa tambayoyi da yawa suka yawaita game da haka wane ya ce yana da saɓani da mahaifinsa wane ya ce yana da saɓani da mahaifinsa ka samu wani da mahaifi ba a magana da ɗa ɗan da ka haifa baya magana da kai ko kuma wani ɗan shi zai taiwa mahaifin magana amma baya amsa masa ko mahaifiyar ba ta amsa masa to kamar yadda na sha faɗa mana ba duk lokacin da ka ji an yi saɓani tsakanin ɗa da mahaifi yake nuna mahaifin shine mai gaskiya ba zai iya yiwa ɗan shine mai gaskiya shi ya fi daidai Saɓani ya faru tsakanin annabi Ibrahim da mahaifinsa amma waye mai gaskiya Ibrahim ne mai gaskiya Saɓani ya faru tsakanin Nuhu da ɗansa amma waye mai gaskiya Nuhu ne mai gaskiya to wannan Allah ya buga mana misali ne zai iya yiwa a saɓanin wane da mahaifinsa wani shine mai gaskiya zai iya yiwa a saɓanin wane da mahaifinsa mahaifin shine mai gaskiya amma ko ma dai yaya ne a ƙarshe shi mahaifi binsa ake yi ko Ibrahim tare da ya fi mahaifinsa gaskiya sai ya ja ya tinge ya cije yace tunda shine mai gaskiya sai mahaifinsa ya bi shi a'a shi ya bi shi salamun alai sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya gaishe shi yake risuna masa yake mutunta shi yake biyayya yake masa dada dan kalamai yake masa shi yasa Allah ya masa kirari da inna ibrahima la halimun awwahum munib ibrahim mai haƙuri ne mai yawan kai kokensa ga Allah ne mai kuma yawan mai da al'amarinsa ga Allah ne kuma sai Allah ya ce a matsalar iyaye da ‘ya'ya in ta faru wata bi sabila man anaba ilayya ku bi farkin irin wanda suka komo gare ni lokacin da suka samu saɓani da iyayensu irin suwa irin su annabi ibrahim bai zumburi baki ba bai gaya wa mahaifin bakar magana ba bai daina taimakonsa a rayuwa ba bai yi gaba da shi ba to wannan shine abin da Allah yake so in ni da kai kowa na da wani sun samu sabani da iyayensu dole kai zaka hakura ko da a ce su ne suke akan rashin daidai ka je ka rusuna ka ba su haƙuri ka fahimtar da su shine abin da aya take nufi waqfid lahuma janaha dhulli min rahma kai musu ƙasa kasa da fukafukai ma'ana ka zama kai ce a ƙasa suke a sama domin tsuntsu idan zai yi ƙasa sai ya sauke fukafiki amma in zai tashi fa sai ya ɗaga fukafiki to mutum ma idan ya daga fuka-fiki ma'ana kamar ya tashi sama kenan daga fuka-fikin mutum shine yi girman kai ya ji ya isa ya ji sai dai a bi shi shi ba zai ba to kaga in kai haka ka zama abin da Bahaushe yake cewa dan agwagwa sai dai a bi shi shi ba zai ba to Allah ya tsare mu da mu zama ƴaƴan agwagwa ga misali wata rana wani sahabi ya samu sabani da mahaifinsa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kai karar mahaifin wajen annabi bari mu ga irin hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan littafin sunansa irwa'ul galil bi takhrij ahadith manar sabil littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne abinda littafin ya kunsa shine magana akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman hadisan da suka zo cikin littafin Manarus Sabil Manarus Sabil na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne magabata kakan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Majduddin to Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi wa wannan littafi takhriji to sai yake bada wata kissa yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inna abi akhadha mali babana kullun sai kwace min kuɗi yake yi duk lokacin da ya je ya samo kuɗi ya sha wahala ko ya kwangila aka biya shi ko ya kasuwanci ko duk wata ɗawainiya da ya yi mahaifinsa ya san ma'ajiyar kuɗinsa da ya aje zai je ya kwashe su duka aka shi wannan ɗaya kasa haƙuri ya kawo ƙara wajen annabi فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل sai manzo Allah ya ce da wannan mutumi izhab fa'tini bi abika kaga adalci kenan ko je ka ka kira mun baban naka haka annabi ya ce masa je ka kira baban naka kan dan ya je ya kira uban su dawo fa nazala jibrilu sai Allah ya saukar da hukunci ga yadda za a yi sai mala'ika jibrilu ya zo fa sai jibrilu ya ce da manzo Allah inna Allah yuqri'uka salam Allah ya ce in fara gaishe ka wa Kulu kuma yana cewa da kai idza jaa shaykhu in uban wannan yaro ya zo fasalhu an shay'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu ubnahu ka tambaye shi ya san da ɗansa zai kawo ƙararsa ka amma kan ɗan ya kawo ƙarar shi kuma uban ya saƙa wani abu a ransa ba wanda ya sani sai Allah da haka Allah yake in uban ya zo kan manzo Allah ya gaya masa hukunci tsakanin shi da ɗansa ya fara tambayarsa me zuciyarka ta faɗa zuciyarka ta faɗi wani abu mai kallon zuciya ya faɗa cewa ka faɗi wani abu fito da shi ka faɗa mu ji to amma shi kansa da ya faɗi abun ko kunnensa ma bai ji abun ba kawai saƙar zuci ce to da wannan falan ma ja a sheku yayin da shi uban ya zo kala lahun nabi sai manzo Allah ya ce da shi ma balu bunika yashkuka me ya hada ka da danka ya kawo min karaka a turidu an ta'khudha malahu da gaske ne abin da ya faɗa kullum kwace masa kuɗi kake yi kana barnatan masa da dukiya domin wasu iyayen da za zaka ga faɗin su akan kuɗi ne ko ɗan ya taɓa kuɗin uban ko uban ya taɓa kuɗin ɗan so da dama wannan yana faruwa kamar yadda Audu wazirin ɗan duniya ce ko tsakanin ɗan adam da kuɗi kuɗi na sa faɗa da uwa kuɗi na sa faɗa da uba to da haka wannan yana faruwa tintini maza ya tambayi uban ya ce, shin da gaske ne kana ɗaukan masa kuɗi faƙala sai uban ya ce salhu ya rasulallah kafin in ce komai ya ma'aikin Allah gashi a zaune fara tambayarsa hal unfiquhu illa ala ammatihi wa khalatihi wa ala nafsi kuɗin nan din nasa da nake ɗauka na yadda na ɗauka amma ya taɓa ganin na je na sai wata kadara da kuɗin gwaggwanninsa ne da innoninsa da ni kai na muke cin kuɗin gidan family house ne akwai ƙannan uba akwai ƙannan uwa to shi kuma ɗa da ya ga ya burin yayi ya yi kuɗi ya ɗan keɓe ya gidansa sai manta da iyayensa to shi kuma uba ƙarfinsa ya kare na nema ya san inda jakar ɗansa take ta kuɗi da ya nemo shi je ɗebo a yi cefa ne a ci a gidan tunda shi ba zai ba su ba da aka yi ce ya ma'aikin Allah a fara sa kuɗin nan ɓarnatar da su nake caca nake a'a wasu kadarori nake siya dan ni in mallaka in kyale shi koko me nake da kuɗin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh abin da ka faɗa hakan ne ma'ana mun ji wannan magana taka amma ana min haza kan mu dawo kan hukuncin wannan abin tukuna akhbirna an shay'in qultahu fi nafsika ma sami'atu uznaka gaya mana abin da zuciyarka ta saka maka kan ka zo nan wanda ko kunnanka basu ji ka faɗe shi ba fa qala sai wannan uba na wannan yaro yace wallahi ya rasulullah na rantsi ya ma'aikin Allah na rantsi da Allah ma yazalu Allahu yaziduna bika yaqinan ba mu gushe ba tun da Allah ya aiko ka kullum sai ƙara mana yaƙini yake game da sha'aninka kullum sai ka zo mana da wani abu da ya wuce tunani na ban mamaki ma'ana sanin cewa wani ya saƙa wani abu a zuciya ba wanda ya isa wannan sai Allah in ko wani ɗan adam ya gaya ma abin da ke cikin zuciyarka to ɗayan biyu ne ko matsafi ne ko kuma tabbas annabin Allah ne Allah ya sanar da shi to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas annabin Allah ne Allah ne ya sanar da shi sai shi wannan uba ya fito ya ce laqad qultu fi nafsi amma sami sami'athu uznaya wallahi na san na faɗi wata magana a zuciyata ko kunnuwa na basu ji shi ba domin ban furta ba fa qala sai annabi ya ce da shi qul wa ana asma'u faɗi wannan abin da ka faɗa ni kuma ina ji qala sai ya faɗi waɗannan baitocin waka yace gazautuka mauludan wa muntuka yafi'an ta'ullu bima ajni alayka wa tanhalu idza laylatun daqat bi suqmin falam abid li suqmika illa sahiran atamalmalu كأني أنا المطروق دونك بالذي تركت به دوني فعيناي تحمل تخاف رضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فما بلغت فما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلزة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترأ حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كأنه biraddin ala ahli sawabi muwakkalu abin da yake cewa shine na ciyar da kai tun kana dan karamin ka a lokacin da aka haife ka har ka tasa ka zama saurayi ban daina maka ɗawainiya ba daga wajena kake shan ruwa lokacin eh, eh, eh, yarinta daga wajena ka ci gaba da shan ruwa bayan ka girma kafin Allah ya mallaka maka taka dukiya yace wata rana idan dare yayi irin zazzabi da ke kama yara ya kama ka nakan rikice in ɗimauce kamar ni ne zazzabin ya sauka a jikina in kasa bacci ina kaiwa ina komowa ya ce zuciyata tana jin tsoron kakka mutu tare da cewa ba shakka nake akan mutuwa ba na yadda da duk ɗan adam sai ya mutu amma hankali na yakan tashi a lokacin da baka da lafiya na fi jin tsoron mutuwar ka sama da mutuwar kaina da mutuwa za ta taya mun ta ɗauke ni ko ta ɗauke ka zan yadda ta ɗauke ni kai ta bakka ma'ana uban ya baza wa ɗan irin abubuwan da ya yi masa na alheri wanda ba mai iya wa mutum waɗannan abubuwa in ba uba ba yace to amma abin da ya bani mamaki ya ma'aikin Allah da wannan yaro sai da ya girma sai ya share duk waɗancan abubuwan da na yi masa na alheri ni yanzu ya ciyar da ni yake kyashi ya manta da ni na taɓa ciyar da shi ni yanzu ya bani kuɗi yake kyashi ya manta da ni na taɓa bashi kuɗi ni yanzu ya kyautata min yake kyashi ya manta da da ni na kyautata masa in ma da abin a kaina ya takaita to da da sauki da ni da uwarsa da dukkan danginmu wanda mun yi taimakekeniya wajen mu ga ya zama abin da ya zama da haka ya mai da mu kai idan muka tsaya da yaron nan ya ma'aikin Allah kai ka ce abokin gaba ne ya tsaya da abokin gabarsa manzo Allah bai gama sauraron wannan dattijo yana faɗan waɗannan abubuwa ba tsakaninsa da ɗansa sai da manzo Allah ya kama kuka take annabi ya ci wuyan yaron nan ya jingina shi ga ubansa ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na ubanka ne kai da kaya duka mallaka wuya ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina sa'a a rayuwa ina nasara a rayuwa a ce mutum ya mai da alheri ya zama sharri a ce mutum yana sakan ka alherin da aka yi masa irin wannan na iyaye da irin wannan mummunan mu'amala mai kaushi yayin uwa mu ji tsoron Allah mu sani fa yadda aka haife mu mu ma mun haifa yadda muka mu'amalanci iyayenmu mu ma fa mun haifa za a zo a mu'amalance mu a haka domin ka'idar Allah ce kama tu dinu tu dani. yadda kai wa iyayenka haka ƴaƴanka za su yi maka ba hadisi bane magana ce ta hikima amma barru aba'akum tabarrukum abana'ukum ku bi iyayenku kuma ƴaƴayenku sai Allah ya sa su bi ku daka ƴaƴan uwa duk abin da iyayenmu za su yi mana ba mu da wani abu da za mu iya musu na sakamako mu yan adam ne Allah ya yi mu da zuciya mahaifinka zai iya maka abin da ranka zai ɓaci mahaifiyarka za ta iya maka abin da zuciyarka za ta so su amma ka yi haƙuri ka danna zuciyar ko ɓacin ran kada ka bayyana mata ko ɓacin ran kada ka bayyana musu ubangiji ya san haka zai faru shi yasa ya rarrashe mu kuma ya ɗora mu akan tafarki in ma ya balu ganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima واغفر لهما جناه الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah madaukakin sarki ya daidaita tsakaninmu da iyayenmu waɗanda suka rasu ubangiji madaukakin sarki ya ji kansu ubangiji ya cika musu ladan haihuwa da tarbiyyarmu da suka yi waɗanda muke tare da su ya ubangiji ka tsawaita mana jinkiri da su kuma ka ba mu ikon kyautata musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da da zai yi ya biya mahaifinsa ɗawainiyar da ya masa sai inda zai yi ya same shi bawa ya siyo shi ya yanta shi to kaga ba yadda za ka samu mahaifinka bawa ka siyo shi ka yanta shi domin in mahaifinka ya zama bawa to kai ma ai bawa ne ma'ana ana nuna maka cewa duk ɗawainiyar da za ka yi wa iyayenka fa baka isa ka biya su ba sai dai ka yi iya abin da kake iyawa wani mutum ya zo da mahaifiyarsa tun daga iraki ya ɗauko ta a baya ya zo da ita har maka a ƙasa yana nishi yana wahala yana ɗawafi da ita bayan ya gama dawafi ya ga jama'a sun taru a gefe wajen Abdullahi dan Umar suna fatawa yace wancan waye aka ce ai dan sahabin annabi ne shi ma ya ga annabi yace to bari in je in masa fatawa da ya je nuna wa Abdullahi dan Umar mahaifiyarsa yace kaga mahaifiyata ba ta iya tafiya tun daga Iraki na ɗauko ta a gadon bayana na kawo ta nan na yi ɗawafi da ita na wahala matukar wahala shin na biya ta haƙƙinta yace wallahi ni shi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba ni shi ɗaya na nakuda baka biya ta ba yana daga cikin arziki da ribar rayuwa da ɗaukaka da nasara ka bi iyayenka yana daga cikin hasara da taɓewa da lalacewar albarkar rayuwa ka saba wa iyayenka manzo Allah yake duk wanda yake so a yalwata a yalwata masa arzikinsa duk abin da ya taba in dan kasuwa ne ya ci riba ya samu alheri ya samu arziki to ya zauna da iyayensa lafiya amma in kana so ka lalace ka zama mai rariyar hannu duk abin da ka taba ya lalace to wallahi ka taba su ka gani magabata suka ce an lura akwai laifuffukan da in an yi wa Allah yana ɗaga kafa an lura kuma akwai laifin da in an wa Allah baya ɗaga kafa baya bari sai an je lahira daga ciki akwai taba haƙƙin iyaye wallahi matukar zaka taɓa iyayenka ba inda zaka ɗaukaka a duniya sai dai ka ji wasu suna yi arziki a duniya sai dai ka ga wasu suna yi amma wallahi ba za ka yi ba daka in muna so mu zauna lafiya ga hanya nan in kuma muna so mu sha ta faɗa da ubangiji to ga hanya nan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wa salamu alaikum wa rahmatullahi